إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya raya mu a cikin wannan yammaci na laraba biyar shida watan rabi'u tsani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta 1443 wanda ya daidai da 11 ga watan nuwamba shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani buda wanda ke nan ba 39 yakubu avenue daura da galadima road angwari miji ari kaduna a wannan kasa ta mutane najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai karin albarka aqidatu ahli sunnah wal jamaa na sheikh muhammad salih al uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana a shafi na 18 za mu tashi a sabon fasali a jerin gwanan majalisin wannan karatu wannan shi ne majalisi ashirin da bakwai malin ya ce fasulun rabewa wato wani uminu bi an Allah ta'ala ba'asa ila khalqihi rusulan mu a akitin mutu sunna wal jama'a mun yi imani bi an Allah ta'ala cewa lallai Allah maɗaukaki ba'asa ila khalqihi rusulan ya aika wa halittunsa manzanni wato da mutane da aljanu mutane su ne aka samu annabawa a cikinsu aljanu kuwa 'yan saƙo ne daga cikin saƙonnin annabawan nan zuwa ga al'ummansu Allah maɗaukaki yake cewa rusulan mubashirin wa munzirin annabawa masu bishara ga mabiyansu na alkhairi wa munzirin masu gargaɗi na narko na azaba ga waɗanda suka bodare musu suka kibin dokar Allah Allah ya kuna linnati ala Allah hujja don kada mutane su samu hujja akan Allah ranar tashin kiyama su ce ai Allah bai turo musu ɗan sako ba Dan Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ba mu zama masu azabtar da mu ba sai mun turo musu ɗan sako shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda ya kai Allah ba da uzuri a halittunsa dalilin haka ne ya turo ɗan saƙo shi sa ma Allah ya sharaɗi ya ce ba mu zama masu azabtar bayanmu ba sai mun turo musu ɗan saƙo haka kurin ba za mu azabtar ba sai mun turo ɗan saƙo shi sa malamai suka ƙara wa juna ilimi akan wato halin fatara halin fatara malamai suka ce sun rabu kashi biyu ko zuwa uku kashi na farko nassi karara ya nuna 'yan aljanna ne ko 'yan wuta ne sai a tabbatar da su kashi na biyu shi ne nassi ya zo a kan cewa 'yan wuta ne can kashi na farko shi ne nassi ya zo karara 'yan aljanna ne su ma a tabbatar musu kashi na biyu nassi ya zo karara ɗan wuta ne su ma a tabbatar musu da wannan nassi kashi na uku nassi bai zo ya ce ɗan wuta ba ne ko ‘yan aljanna mu ma sai mu yi shuru ba za mu ce ‘yan wuta ba ne kuma ba za mu ce ‘yan aljanna ba dalili hadisi ya inganta cikin dala'ilin nubuwa na imamul bai haƙi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mi'raji ya tafi zuwa sama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ga warqata bin nawfal warqata bin nawfal kuwa shine mutumin farko da ya sanar da manzo Allah shi annabi ne manzo Allah karan kansa bai san shi annabi bane dan lokacin da ya ga mala'ika jibrilu a kogon hira ya furgita ya koma gida zuciyarsa na makyarkata na tsoro ya ce wa matarsa na na khadija zammiluni da faqad khashitu ala nafsi kilillibe ni kilillibe ni ina ji wa kaina tsoron abin da na gani a wannan kogo fa zahaba bihi ila ibn ammiha warqat bin nawfal Su ka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai shi wajen dan baffansa shine warqat bin nawfal manzon Allah ya labarta masa abin da ya gani a wannan kogo warqat bin nawfal yace laqad ja'aka namusul akbar alladhi ja'a li musa ma'abuci sirrin nan da ke zuwa wa annabi musa shine ya zo maka wato mala'ika wa jibrilu yace ya laitani fiha jaza hinama yukhrijuka ya kai tona da za a ce ina da ƙuruciyata lokacin da mutanenka za su kore ka a garin makka an surka nasaran mu'azzara zan taimake ka taimakawa na karfafawa in yake su sai abin yi wa manzala bambara kai saboda ya san sana ce mai al'amin sai ce awa makurijiyahum yanzu ni manzan Allah za a kore na makka sai ce lan ya'ti adun billazi ji'ta bihi illa udiya wa ukhrija babu wanda zai zo da irin saƙon da ka zo da shi na annabta da tauhidi da karantar da mutane kan tauhidi da yakan shirka da bid'a sai an kore shi an nuna masa kiyayya wannan dalilin ya sa manzo Allah da ya koma gida yana kwaɗayin ya ga mala'ika Jibrilu a karo na biyu a lokacin shi kansa ne sun shi annabi bane to fa ma labisa illa an an mata warqata bin nawfal warqata bin nawfal bidai ba sai rasu to shine manzo ce ya ganshi a aljanna kaga wannan nassi ne karara ko sai mutum na biyu amru bin lu'ay al-khuzai amru bin lu'ay al-khuzai shi kuma malami ne a cikin garin makka amma shi ne ya fara zuwa wa mutanen makka da gumaka saboda ya shiga sham da ya ga sham shi a tunaninsa shi ta ba addini da mulanka ba shi tunaninsa sham ai wuri ne na annabawa annabawa da yawa Allah ya aiko su a sham to ganin haka da ya je tsaye ga gumaka sai suka burge shi sai ɗauko ya yi dakon hubal lata da uzza da manata hubal ɗin nan da kake ji shi ne ya yi dakon sai shigo da shi su ko sai suka rike shi suka mai da shi abin bauta za Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya gansa an zazzago masa da hanjinsa ta dubura yana zagaye wutan jahannama kaga wannan nassi ne karara ya nuna ko kaga Abu Bin Lu'ay shine zo da larabawa kuraishawa hubal suka koma sana bautanta wanda ba su san bautan gumaka ba sun san bautan Allah a bisa tafarkin annabi Ismail da annabi Ibrahim shi ne ya gusar da wannan abin a cikinsu kaga wannan nassi ne karara ya zo da shi ko? to akwai wanda ba a samu nassi ya ce ‘yan wuta ba ne kuma ko 'yan aljanna ne sai a yi shiru ina fata an gane ba za a ce su 'yan wuta ba ne kuma ba za a ce su 'yan aljanna ba ne sai a kame saboda ke ka'idar Allah ce wa makunna mu'azzibina hatta na ba'ata rasula mu zama masu azabta bayan mu ba har sai mun turo ɗan saƙo zuwa gare su to shine Allah ce rusulan mubashirin wa mundirin Allah ya kuna linnasi ala Allah hujja kada mutane su zama suna da hujja akan Allah ranar tashin kiyama cewa don me zai azabtar da su tunda ba turo musu dan sako ba ko Allah shi za mu zalla ce Allah ya fi kowa yanke uzuri dalilin haka ne turo dan sako an kada mutane su zo cewa Allah ai ba turo mana dan sako ba to me yasa za mana kaza shine Allah ya ce wa kana Allahu azizan hakima Allah mabuwayi ne mai hikima hikima wato buwayarsa sa ya turo wa dukkan wata al'umma manzo shine ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut Allah ce tabbas duk al'umman da ta shuɗe mun turo musu ɗan saƙo annan ɗan sako ne yake cewa an ibudullah ku bautata wa Allah wajtanibu tagut ku nisanci tagut kaga an sako ce shine Allah madaukaki yace mabuwayi ne kuma buwayarsa yana hada ne da hikima shi yasa ya turo annabawa su gaya wa al'ummansu me za su gaya wa al'ummansu ne su gaya musu dokar Allah Allah ya turo su don su karantar da su yadda za su sami yaddan Allah kuma Allah ya turo su su ƙawatar musu abin zai sa su aiwatar da shi Allah ya fushi da su ko kuma abinda idan suka aiwatar da shi Allah zai fushi da su kaga duka wannan annabawa sun yi wannan aiki malam ya ce wannan aya aya ce a cikin suratun nisa aya ta 163 Allah maɗaukake ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum a malam sai ya ce wa nu'minu anna awwalahum nuhun wa akhiruhum muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in mu mun yi imani cewa annabawa mutumin farko daga cikin annabawan Allah a matsayin manzo shine annabi Nuhu wa akhiruhum na ƙarshen su kuwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani zai ce to annabi Adam fa ko wani zai ce annabi Adam fa annabi adam ai ba a turo shi zuwa ga kowa ba ina fata an gane shi ne kakanwa ɗan adam dalilinsa aka a cikin tsatsansa ne kai ba shirka ba saban Allah ba komai saban Allah da aka fara yi a zamaninsa shine ɗansa ya kashe ɗansa amince wannan ya kashe shi akan dalilin aure shine zunubi na farko a doron ƙasa kuma hassada ta kai shi zuwa ga haka to bayan wannan ya shuɗe wannan shine sabo na farko amma shirka ba taɓa shirka ba wannan saɓon Allah a kai bayan annabi adam kamar yadda ya zo a cikin asabu sunan lokacin da Allah ya halicci annabi adam Allah ya da labari wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihi dhurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm qiyamati inna kunna an hadha ghafilin a lokacin da Allah ce Allah madaukaki ya fitar da annabi Adam daga bayansa aka matso tsatsansu ga baki ɗayansu rankata kafinsu ni da kai ɗin nan ba wanda annabi adam bai gani ba lokacin da Allah ya busa mai rai tsatsansa ga baki ɗaya Allah ya nuna mai a ciki manzala ke ba da labari sai hango wani yana haske sai ce man haza ya Allah waye wannan sai Allah ce mai Dawud nabiyun min anbiya'illah annabi Dawud annabi ne daga cikin annabawan Allah farkon tambayin da annabi Adam ne yi sai ce kam umuruhu shekarunsa nawa a duniya shekara nawa zai yi a duniya sai Allah ce masa 60 sana annabi Dawud zai shekara 60 ne shi kuma annabi Adam an rubuta masa zai yi shekara dubu ɗaya ne kafin ya koma ga Allah sai ce kalil ya ce kai wannan shekarun aina da karanci sittin sai ce wa habtu lahu 40 min umri na kyautar masa da arba'in daga cikin shekaru na a dubu idan aka zabtare arba'in nawa ya rage 960 tara da sittin kaga a lokacin da Allah ya busa masa rai kenan bayan ya zo doron ƙasa lokacin da ya cika shekara 960 a duniya sai mala'ikan mutuwa ya zo masa sai annabi adam ya tambaye shi me ka zo yi ya ce na zo karɓar ranka ne sai annabi adam ya ce a'a ina da ragowar arba'in sura min shekara arba'in in mutu yi. mala'ikan mutuwa ya ce ka manta ka kyautar da arba'in daga cikin shekarunka da ɗaya daga cikin ƴaƴanka sai ce fa nasiya adamu fa asbaha min tabi'ati bani adam an nisiya anan ne annabi adam ya manta manzo Allah ce anan ne dan adam ya gado hakikar mantuwa yayi abu kuma yace ce bai san yayi ba kaga daga asalin wa aka mu kenan ko to bayan annabi adam ya bar duniya sai aka samu mutane manya-manya malamai suna karantar da al'umma wadda suwa'a ya huta ya ruka nasara su biya kamar yadda hadisi ya zo a cikin bukari da musulun hadisan abdullahi dan abbas ya ce kana baina adamu wa baina nuhin asharata qurun tazaran da ke tsakanin annabi adam da annabi nuhu alaihi salatu wasalam shekara dubu ɗaya ne karni goma akwai bayan Allah su ne wa'annan da muka ambaci sunansu wanda Allah ya ba da labari a cikin suratul nur bauta suke yi suna karantar da al'umma dukansu sai suka mutu da suka mutu ɗan sai ya lallabo wurin ɗalibansu sai ce bayan Allah yanzu haka za ku yi ku kyale manya-manyan malaman nan sun mutu ba za ku yi wani abin da zai sa ku tuna da su ba haɗin haka sai ɗaliban suka ce eh ya kamata kuwa sai ce to ni zan ba da shawara shedan fa ya zo da suran ɗan adam idan kuna so ku tuna da malamanku kowane malami a majalisin da ke karantar da ilimi ku gina butun-butuni nasa ku sa mai sunansa saboda duk lokacin da in kuna so ku wani abu mummuna in kuka daga kai kuka kalle shi zai sa ku tana da tarbiyyar da yake baku sai ku bar wannan abin kaga a zahirin maganan kamar alkhairi yake nibi ko amma a ƙasa makarkashi ne wato shigo shigo ba zurfi yake kenan sai wa'annan malaman suka aiwatar da shawaran da shedan ya bada a matsayinsa na ɗan adam ya zo da siffar ɗan adam ba su san shi ba sai da aka ɗauki lokaci mai tsawo su waɗannan da suka yi aikin duk ba wanda ke da rai amma 'ya'yansu sun ga yadda babanninsu suke musu a ah, makallahu sai a bari sai ya ƙara dawowa da sukan wani tsoho sai ce 'ya'yan yi muku tambaya mana suka ce me tambayanta kun san dalilin da ya sa iyayenku suke girmama waɗannan gumakan sai suka ce a'a su dai san taso sun da suna girmama su sai ce ai allolinsu ne kun san ba wanda ake bashi irin wannan girma sai Allah dalilin da ya sa kuka ga suna girmama su kenan saboda girma ce ta allanta daga nan sai aka fara bautatawa waɗannan gumakan ina fata an gane shine Allah ce kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu annabiyina mubashirina wa munzirin da al'umma tsintsiya ce madaurinki guda daya suna tauhidi ne ba sa shirka dalilin wannan aikin da shedan yayi fa ba'atha Allahu annabiyina sai Allah ya tuwo da annabawa daga cikinsu shine annabi Nuhu shine na farko mubashirina wa munzirin suna musu bishara waɗanda suka yi imani da su waɗanda suka boɗare musu ko suna musu gargadi akan in suka tafi aka fa za su shiga wuta shine Allah madaukake ce inna auhaina ilayka kama auhaina ila nuhin wannabiyina nabiyyin min ba'di tabbas Allah ce mun yi wahayi zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama auhayna ila nuhi kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu wan nabiyina min ba'di da kuma annabawa bayan annabi nuhu alaihi salatu wassalam kaga wannan nassi ne karara da ya nuna annabi nuhu alaihi salatu wasalam shine manzo na farko dalili na biyu shine fadan Allah madaukaki da yace kazzabat qaumu nuhin al-mursalin id qala lahum akhuhum nuh ala tattaqun Allah ce kazzabat qaumu nuhin al-mursalin qaumu nuhin kazzabat al mutanen annabi nuhu sun ƙaryata annabawa Allah bai ce sun wa ba annabi nuhu kuma ga nasi ya nuna mana cewa ne annabi nuhu shine annabin farko wani zai ce ayan nan ai a dunkule ta zo ina wani dalili da ya zo nassi sarihi da ya bayyana sai a ce ga nasi nan kara bukhari ya rawaito sa muslim ma ya rawaito sa tirmidhi ya rawaito sa abu dawud ya rawaito sa ibnu majah ya rawaito sa Imamu nasa'i ya rawaito sa imamu ahmad a cikin musnadinsa ya rawaito sa ishaq bin rahuya ya rawaito sa a cikin musnadinsa imamu tabarani a cikin wato littafinsa ma'ajin ɗinsa ya rawaito sa ai imamul bai hakima a cikin sunan kubra nasa ma ya rawaito sa haka imamu bazzar haka imamu at-tabarani a cikin musnad ash-shamiyyin ya rawaito wannan hadisi daga Abu Huraira muhallin shahid a cikin hadisin shine hadisin ash-shafa'a lokacin da mutane suka zo wajen annabi Adam suka ce ya Adam anta abul bashar wa qad khalaqaka Allah bi yadihi wa nafakha fika min ruhi wa askanaka jannata wa amara almala'ikata fasajadu lak ama tara ila ma nahnu fi ama tara ila ma qad balagna ama tashfa'u lana ila rabbina da annabi adam kai ne kakanmu kakan adam Allah ya halicce ka da hannayensa guda biyu masu albarka ya busa maka rai daga ruhinsa mai tsarki ya ba da umarni ga mala'iku su yi maka sujjada ya zaunar da kai a cikin aljanna baka ga halin da muke ciki ba ba za ka nemo mana ceto a wurin ubangijinka ba bai kulu adam sai annabi adam ya ce, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla yau Allah yayi fushi fushin da bai taɓa yin irin fushin ba kuma bayan fushin nan zai ƙara fushi irin wannan ba إنه نهاني عن أكل الشجرة فعصيته نفسي نفسي نفسي Allah ya hana ni cin wannan itaciyar na saba masa ni ma yau ta kaina nake ni ma yau ta kaina nake ni ma yau ta kaina nake idhabu ila ghairi ku je ku samu wani na fa yatuna nuhan muhalli shaytan mukinan sai mutane su zo wajen annabi nuhu fa yaqulun ya nuh أنت ala رسل الله على وجه الأرض شين مهل الشاهد كين منزم فرقو أدورا كسا kaga duk wani bayani da malaman tarihi suke adawa kaga ya rusa wannan magana saboda wannan nassi ne karara manzo Allah ya bada labari yace qad sammaka Allahu 'abdan shakura Allah ya kira ka bawa ne yawan godiya amma tara ila ma nahnu fi أما ترى إلى ما قد بلغنا أما تشفع لنا إلى ربنا كذا مهل شاهد أنت أول رسل الله على وجه الأرض كيني فرقا منزوء دورا أسه kaga yawancin malaman tarihi sun ce annabi idris shine manzo na farko kuma shine bayan wa annabi adam alaihi salatu wassalam shehun musulunci kakanmu babanmu malam abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa da Rama a cikin littafinsa al'aqidatu sahiha fi muwafaqati shari'a ya kawo wannan magana amma magana ce mai rauni saboda duk yawanci malaman tarihi haka suka kawo shi ma na farko da yi ina ba ta an gane amma maganar gaskiya ba shi bane daidai annabi nuhu nafsi na aya da hadisai na manzo Allah sun nuna shine manzo na farko saboda haka kaga wancan da malaman tarihi suke magana wato ba magana ba ne ingantacciya wannan kuma hadisi hadisi ne wanda za a iya cewa ya kusa kai haddu tawatu ya wuce a karyata shi ina ba ta gane kaga ko tun daga nafsi ne karara wancan kuma harsashe ne na malamai suke danganawa sai a ajje maganar su a dauke nafsi karara saboda idan aka samu nafsi to ba a bukatan wani magana kuma ina ba ta gane to wannan shi yake nuna annabi nuhu shine manzo na farko na ƙarshe kuwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya suratul nisa aya ta 163 sannan malam ya ƙara kafa hujja da faɗin Allah madaukaki da yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance baban ɗaya daga cikinku ba wannan kan matsalar zaidu ne fa saboda ana kiransa mai zaidu bin muhammad dalili saboda shi zaidu satansa aka yi ɗane ba bawa ba sace shi aka yi aka ɗauke shi aka tafi shi suku ukaf suku kuwa kasuwa ne na trade na larabawa na ake zuwa baje koli sai aka kawo shi nan aka sace shi aka sayar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayi shi da babansa ya gansa sai fashe da kuka yace wannan ɗana ne kuma ba bawa bane manzo Allah ya ce a ni bawa na ne baban ya fashe da kuka yace wannan ɗana ne sace shi aka yi sai manzo Allah ce a a to ga zaidu in ya zabe ka ya bi ka in ya zabe ni sai kai hakuri kaga uban ne zai fara tunani ya zaɓe shi ko sai ce to ba shi ya zaɓa zaidu ya kalli uban ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai sai bu manzo Allah sai baban ya ƙara fashewa da kuka yanzu ka zaɓi rayuwa ta bauta kan rayuwa ta ɗa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ku sani zan gaji zaidu zaidu zai gaje ni wannan lokacin sai ake kiran shi zaidu bin muhammad zaidu bin muhammad sai Allah ya hana sai ce ud'uhum li abaihim a aqsatu inda Allah ku kira shi da sunan babansa shine adalci a wajen Allah kaga wannan akwai matsaloli da dama da mutane sun kasa fahimtar sa shine hadisin Imam Muslim manzala ce man da'a ila ghairi abihi wa fi riwayatin man za'ama ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu haramun duk wanda ya jingina kansa zuwa ga wani mutumin da ba shi bane ubansa yace shine babansa haramun ne ga wannan mutumin shiga aljanna ga yanzu Allah ya azarta ka a matsayinka kai ne breadwinner a gidanku sai ka ɗauki yaran yayyinka ko da suka tara su a gidanka ina fata an gane ai kai baffansu ne ko duk da kana baffansu kada su yi amfani da sunanka su yi amfani da sunan babanninsu amma suna gidanka kana masa hidima sunanka muhammadu sunan babansu babansa abdullahi ko ɗayan abdurrahman shi kenan shi wannan muhammadu sai a ce me muhammad bin abdurrahman ina gidansa amma kada ka ce sai an sa sunanka wannan ba daidai ne. Allah ce ud'uhum li aba'ihim ku kira su da sunan babansu ko aqsatu inda Allah wannan ne adalci a wurin Allah to ne Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijaliku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zama uba daga ɗaya daga cikin mazaje ku a cikin sahabbai ba walakin sai dai shi rasulullah manzo ne na Allah wa khataman nabiyyin kuma cikamakon annabawa ne saboda haka kowa a kira shi da sunan babansa ai idan aka kira shi zaidu bin muhammad ai ya fi daraja akan zaidu ko da sunan baban shi ko amma Allah ce adalci kenan a kira shi da sunan wa saboda ba abin da za ka yi ka saka wa mahaifanka wannan yana daga cikin kuskure da da yawan mu muke aiwatarwa yau idan Allah ya azarta mutum ko kuma mutum misali ka zo gidan kawunka maimakon ka dinga amfani da sunan babanka sai ka koma kana amfani da sunan kawunka ko kuma babanka ya ba da kai da mijin yarka wani yarsa ce ta aure kamar yadda ake yi da sai a ce to ga aki nan ko musamman ba idan yana da kuɗi haka ne idan yana da kuɗi sai dai na biyarin din sunan baban shi kuma sai kuma biyarin wa sunan mijin yarsa wannan ba daidai ba ne a yi biyarin din sunan babanka ko da yana maka hidima wannan hidiman baya sa baya warancin ɗinsa ya yi attacin ɗin sunansa da naka wannan hidiman da yake yi don wa yake yi ina ba ta gane kan aka ji wani abu a ka cewa yanzu ba sa suna ba Ka ga a'a kada kuma biye shiga aikinka ina ba ta gane don wa kake wannan hidiman to wa zai biya ka Allah amma adalci shine a kira sa da sunan babansa ba za a kira shi da sunan ka ba kuma wannan bai kore ladan aikin da kai na lada ba dan mutane da yawa wannan abin sun masa gurguwan fahimta suna aiwatar da abin da yake ba shi bane daidai Allah ka shirya da mu malam yace wa anna afdalahum muhammadu lallai wanda yafi kowa falala a cikin annabawan nan shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ibrahim sa'annan annabi ibrahim thumma musa sa'annan annabi musa thumma nuh sa'annan annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa isa ibn maryam da kuma annabi isa ɗan maryam wa humul makhsusuna fi qawlihi ta'ala sune wanda Allah ya keɓance su a cikin kusansa maɗaukaki da ya wa iz akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza Allah maɗaukaki ya ce wa iz akhadna minan nabiyyin ka gaya wa al'ummanka labarin cewa a lokacin da muka ɗau alkawali daga annabawa nisaqahum alkawali cewa annabawan nan za su bautata wa Allah kuma za su kira mutane zuwa ga dokar Allah kuma za su karanta mutane tauhidi ɗinka daga wato da kaima annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin annabawan sai Allah ya fara da shi kaga ɗaya kenan ko wa min nuhin haka annabi nuhu kaga biyu kenan wa ibrahim da annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa ibn maryam da annabi isa dan maryam wa akhadna minhum muka ɗauka daga gare su mithaqan ghaliza wato alqawli ne kauri cewa za su isar da saƙon Allah wannan su ne wato su ne ke ah, the most prominent apostles of Allah su ne ake kiransu wato zaɓaɓɓu da cikin annabawan Allah waɗanda guda ashirin da biyar da Allah ya ba mu labarinsu to ya keɓanta biyar su ne ne su ne ake kirawa ulul azmi dinar rusul masu azama daga cikin annabawa to wa'annan su ne guda biyar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance su kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya kenan annabi Nuhu biyu kenan annabi Ibrahim uku kenan annabi Musa hudu kenan annabi Isa biyar kuma wa'annan su ne hadisin nan yayi ishara za a je gaban su ranar tashin kiyama saboda su ne suka fi kowa daraja ulul azmi min rusul saboda haka za a fara da annabi Adam shine kadai wanda baya cikin sa anan ko da shi ma dalili saboda shi ne abul bashar shi ne kakan an adam dalilinsa ni da kai aka samar da mu a doron ƙasa kaga wannan shi ne saƙon da malam yake so ya karanta da mu a cikin a cikin annabawa guda ashirin da biyar akwai guda biyar wanda Allah ya zaɓe su su ne ulul azmi min rusul wasu malamai suka ce a cikin ashirin da shida daga cikin malaman sunna saboda su sun ce annaba 26 ne ba 25 ba ne dalilin su suka ce khidir annabi ne ba bawan Allah ba suka ce ai Allah ya ce wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra suka ce to wannan dokar ya nuna nu a wato khidir annabi ina fata an gane saboda haka abin da yafi shahara su 25 wanda Allah ya sanar da mu amma annabawan Allah Allah kaɗai ya san adadinsu akwai annabawan da Allah ma bai ba mu zala labarinsu ba laqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk Allah ce tabbas mun aiko da annabawa ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin su akwai wanda muka ba ka a cikin su akwai wanda ma kwata-kwata ba mu ba labarinsu ba baka ma san su ba to saboda yanayin lokaci ina gani a wannan gabar ya kamata mu aya idan Allah ya raya mu insha Allah subhanahu ta'ala a majalisi na gaba sai mu daura wa na'taqidu anna shari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hawiyatun bi fada'il shara'i' ha'ula'i ar-rusul al-makhsusina bil sai mu tashi a wannan gaba insha Allah subhanahu ta'ala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk za mu ba da dama in akwai tambaya a cikin karatunmu sai mu amsa in kuma babu insha Allah za mu takaita akan wannan sai mu yi sallah wa alaikum salam na'am na'am na'am na'am Mm. Mm, wannan ba su kyauta ba wato ba yake a kan kyame hukuncin mutanen da idan sun shigo masallaci maimakon su yi natsu sai su ci gaba da surutu har sukan ja hankalin wasu daga ciki idan suka fito da mutane addu'an nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mala'iku suna yi wa mutum a masallaci idan ka zauna kana jiran Allah ba za ka same shi ba saboda yake cewa mala'iku za su dinga masa addu'a malam yuhdif malam yu'zin nas za su ta maka addu'a matuƙar baka cutar da wani ba matuƙar kuma baka yi hadasi ba kaga kuskure ba ma wannan kaɗai ba har da waya dan wayar ka ta yi ringin ina fata an gane kaga zaka ja hankalin me mutane gaba ki daya to ba ma mutane kaɗai ba har mala'ikun da ke masallaci ina mazala ce innal mala'ikata ta'azza mimma ya ta'azza minhu banu adam lallai mala'iku da suke shiga masallaci su zauna yanzu suna nan sun kewaye mu yace suna cutuwa da abin da ke cutar da dan adam a sallah ko a cikin masallaci abin da zai cutar da ni da kai to yana cutar da mala'iku na fata an gane yanzu ba karatu muke yi ba manzo Allah ce su mala'ikun da Allah ya yi su su musamman Allah yi su duk inda ake ne ake karatu nan suke zuwa su zage, za su zage mu ga baki daya har zuwa sama ta farko idan mun gama karatu sai su koma wa Allah shi na farko da zai fara zuwa ya gani nema yake yana zuwa zai wuce sai ya gani sai ya kira sauran alummu ila hajatikum jama'a jama'a malaiku ku taho ku taho taho ga abin da Allah ya jiro ku doron kasa a kansa sai su zo manzo Allah ce suna zuwa sai su kewaye mu har zuwa saman duniya ba za su tashi ba har sai mun gama karatu ana gamawa sai su koma wurin Allah sai su ce sai Allah ce ya kuka baro bayina sai su ce mun su suna kwaɗayin aljannan sai Allah ce sun ga aljanna ta sai su ce a'a ya Allah sai Allah ce me kuke gani da za su ga aljanna ta su ce ai da sun fi kowa jajircewa wajen neman ta sai Allah ce kuke suke neman tsari sai ce suna neman tsarin azabarta sai Allah ce sun ga azaba sun ga jahannama kuwa sai su ce a'a sai Allah ce me kuke gani da sun ganta sai su ce da sun fi kowa kan kan jahannama kuma abin da zai kai su zuwa gare ta sai Allah ce to bihim kada gafartu lahum na yafe musu sai wasu mala'iku su ce ya rab inna fihim fulan akwai a cikin mutanen nan da suke masallacin wani ba karatu ya kawo shi ba ya zo wucewa ne sai dan tsaya saboda kila akwai wani yana zuwa wurin ya ce bari dan gan in ya gama ya gan shi wane kuma shi kuma ba ma wajen ya zo ba ya zo ganin wane ne kila ya zo ganin alhaji wane ne an ce baya zuwa sai masallacin wane saboda haka ya ce bari ya dan idan da sallah ya ganshi. sai Allah ce bihim qad ghafartu lahum shi ma dai na yafe masa humul qawm la yashqa bihim jalisuhum su ne mutanen da duk wanda ya raɗe su baya kaɗewa duk wanda ke wurin inda ya zauna Allah ya yafe masa to kuma dan ka cutar mala'iku ba za su maka wannan addu'an ba ina fata an gane to wannan yana da cikin kuskure ya kamata mu kula da shi kuma mu yi taka tsantsan da mai dinga yin abin da zai bata wasu rai tunda dukkan mu mun zo neman yadda Allah ne ko kuma muna fatan Allah ya yarda da mu gaba kitan na'am na'am eh. na'am na'am eh, idan yana so ya karatu Kur'ani ba hana shi ba sai koma can baya kuma sai ya sassauta murya shi ta yadda ba zai ja hankalin wanda ke gefansa ba shi kada ya je dukansa na fata an gane yawwa hana shi ba amma ya ji yadda kansa kada ya daga murya da wani zai cutu kuma kada ya zauna wajen da zai ja hankalin mutane ka gane da eh, Allah ya samu dace na'am na'am na'am eh gaskiya ne ke eh, gaskiya ne ke eh, maganar da yake ce a maganar karatun da muke a kan cewa in akwai wanda ya kamata a ruksa don mutum ya yi amfani da sunan wanda ba sunan mahaifinsa ba ya kamata a ce manzan Allah ko ina ba ta gane amma Allah ya hana a kira zai da sunan manzan Allah Allah ya ce a kira shi da sunan babansa kuma shi ne adalci a wurin Allah saboda waya bai shi jingina shi zuwa ga Manzala. Ai ya fi daraja akan jingina shi zuwa ga mahaifinsa ko amma ubansa ubansa ne saboda haka ko da kashin kashi yake kwashewa sunansa wa mahaifinka kiraka da sunan mahaifinka shine adalci amince wannan kaga wannan kuma mutane suna da ci musamman anan kasa yawanci in kaga ana yin wannan talaka ne abinda yasa ka gane wallahi idan talaka ne kake gidansa za ka ga sunan babanka kake biyare ba ka taɓa yadda ka jingina sunanka zuwa gare shi amma in akwai kaya masu numfashi za ka ji yana cewa zai boye sunan babansa zai jingina sunan kansa zuwa ga wannan a ga san kai kenan babanka babanka da ko da shi ya fi kowa talauci a duniya mahaifinka mahaifinka kana ka da sunan mahaifinka shi ne adalci Allah ka shirya ta na'am na gari shi kenan za mu na'am na'am alaikum salam a ah, ah, ba haka hadisin ya zo ba hadisin abu dawud ne Imam Abu Dawud ya kawo shi a cikin sunan ɗansa hadisin Sauban ne maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyu mamra'atin ista'farat ta ala qaumin riha ha fa hiya zaniya jummatin sa turare girma cikin maza har suka ji kamshin wannan turaren za a rubuta mata ta yi zina da wa'annan mutanen haka hadisin ya zo to abu dawud sai ya ƙara kawo wata ruwaya ta abu huraira a kasan wannan hadisin shi kuma abu huraira tsayawa a bakin masallaci yake wani yana daga cikin dalilin da ya sa sai da umar ya nan mata zuwa masallaci a zamaninsa abu huraira kan tsaya a bakin masallaci idan ya je mace ta sa da ya zai ce je ki wankan janaba amma wannan ruwaya da abu daud ya kawo ta tana da rauni wancan kuma ita ce ingantacciyar shine duk matar da ta sa turare har maza suka ji kamshin wannan za a rubuta mata kayi zina da wannan mazar in sun kai dubu za a rubuta mata a fayil ɗin ranar tashi kiyama za ta gan shi an ce mace kawai an ce mace kawai budurwa bazawara matan aure duka hukuncinsu ɗaya ba wani bambanci ina fata an gane eh Allah kiyaye kaga dole mu kiyaye kuma mu tsawatar wa ƴaƴanmu da matanmu ko mu nuna musu eh eh a gidan shi eh eh sai ta canza rigan da za ta sa wannan turaren a jiki ta sa wanda babu turaren da in ta kawo sai ta mai da shi in tana son salon halin shi ne gaskiyar magana Eh, ba wani kwaskwariman da za a magana eh abinda manzala ce kuma ce bai keɓance ba in ta na gato ga matsala sai ta cire ta sa wanda ba turare sai ta tafi in ta dawo ta cire shi shi kenan sai ta mai da wancan dama wancan ai an sa ni saboda jawo hankalinka to wajen fa wa za jawo hankali eh ko za ku fita tare kai ka aini kai ne kai kadai ne ai wani zai danta wani kuma zai ji kamshi ina ba ta an gane ai ba kai kadai bane da aka inda za ta ba za ta da akwai wanda ba muharramanta ba ina fata an gane ku gane yana daga cikin abin da ke buɗe kofan zina kuma wannan shine abin da yawa a cikin al'umma yau wani yana jin turaren da zai ce kai wannan turaren ya mun so na sai ya turke mace tana nima ta aure ne amma ya ce ina sai ya magana da ita wa ya ce ta tsanta ranar an gane ku gane abinda shari'a ta ce kada a yi akwai illoli da yawa ni da kai mun gane ko ba mu gane ba mu yi haƙuri mu dokar Allah shi kenan sai mu zauna lafiya amma duk wani kwaskwari ma da za yi ah, wallahi ba zai bada hanya mai fita ba sai dai haifar da ɗa mara ido Allah ka shirya da mu Allah ka ba mu ikon gyarawa eh eh yarinya karama dai da sauki amma in ta balaga wannan shi ne matsala eh saboda haka a bata tarkiyar in za ta yi a gida amma in za ta fita kada a bari eh a gaya wa maman kai ma ka sanar da ita haka tana cikin gida ba laifi in za a fita a kiyaye kaga su mata yan burgewa ne ana so a burge eh. dukansu za su ne za ni ne ta tadda muje eh. a ɗakinka kawai ake sawa amma inda aka fita da shi to kamshin ake magana ina fata an gane kamshin ake magana akwai man da ma ya fi wani turaren kamshi to shi ma ya shiga ciki don illar guda ɗaya ce an gane sai mu kiyaye Allah ya ba mu iko Allah kuma ya ba mu ikon gyarawa na'am malam sani na'am a gida ne na yawa suna haya ne ina fata an gane kuma facebook ya shi na geto ne shi kenan sai ka haƙura sai ta gama wanka ta gama abinci lokacin da mai gida zai dawo sai ta safa tularanta inda ta san za ta zauna ba za ta fita ba shi kenan ya biye mata wannan shine fattaqullaha mastata'tum kenan ku ji tsoron Allah gurgurdan iko an gane yawa wannan shi ne an kiyaye kenan dokar Allah kada sa sai ta tabbata ta gama wanka ta gama komai wanda ba za ta ƙara fita ba lokacin da mai gidan zai dawo sai ta sa turarenta tunda mai gidan za a sawa amma yadda za ka san abin ba haka ba ne kana ma gidan ba a sa ba sai za a fita to kaga wa wa na waje kenan Allah ya samu dace Allah ya shirya da mu Allah ya ba mu ikon gyarawa kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa ya zama dalili gare mu na tsira duniya da lahira sai ya zama hujja a kanmu gobe kiyama fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk